kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraronmu barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi, filin da ke ƙoƙarin gabatar muku da shawarwarin masana a kan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salo Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin. Makon jiya ba mu iya kawo muku shirin namu ba saboda zabukan da aka yi a wannan kasar A yi mana gafara. To har yanzu muna tare da bakon namu Dr. Umar Sa'idu bamali daraktan makarantar horas da mutane a kan ayyukan ma'adanai da ke Jos, babban birnin jihar Plateau. Daga firarmu ta farko a kan ma'adanai babu shakka kun san mahimmancin wannan bangaren sana'a kan samun kuɗin shiga da kyautata rayuwa. Jama'a masu sha'awar shiga wannan sana'ar ga wakilar murar Amurka da ke Jos, Zainab Babaji da ƙarshen firar da ta yi. To a nan jihar Plateau an yi ayyukan ma'adinai eh, da dama. sannan kuma ah, idan muka zaga za mu ga akwai ramummuka da eh, su waɗannan masu haƙan kuza suka bari sannan kuma abin da ya janyo zaizayewar ƙasa da manya ramukan nan wanda yakan hallaka ah, mutane kuma bisa ga dukkan alamu mutane nan ba su fahimci cewa za su yi amfani da ramin nan domin inganta rayuwarsu ba akwai wani diya ko kuma wata diya da gwamnatin tarayya za ta biya ne ko kuma um, ina shawaranka ta yadda al'umma za su yi amfani da waɗannan ramumuka domin inganta rayuwarsu eh, su aikin da aka yi duk kusan shekara hamsin ne zuwa sama wanda turawa suka yi a lokacin ba ka'idan cewa in ka gama aikin ko ka rufe shi ko kuma ka tsabtace shi yadda zai amfani da shi amma gwamnatin nan yanzu tana ta ƙoƙarin ta ga wanda za a rufe su akwai kuma wanda yake za a yi amfani da su kamar noman rani ko a yi wajen kiwon kifi ko a yi amfani da su wajen eh, aikin bulo da dai sauransu saboda shi aikin ma'adanai in kai an yi a yanda ake yanzu ana so duk in ka gama ka tsabtace wajen ko ka mai da shi yanda yake da ko kuma ka mai da shi yanda yake ba za a samu hadari da wasu illoli ba kuma akwai uh, da ake ce mishi reclamation wanda yake dama in mutum zai aiki zai rinka ajiye wa'annan kuɗi saboda in ya gama aikin ya tabbatar ya dawo da shi yanda yake cikin hali mai kyau To uh, kamar yanzu ma da muke magana da kai akwai wuraren da ake haƙan ma'adinai a nan jihar Plateau kamar uh, bangaren karamar hukumar wase sannan a jihar nasarawa na san waɗansu ƙauyuka ko kuma wurare a can nasarawa wanda jama'an wurin na korafin cewa su masu haƙan ma'adinai nan waɗanda yawancinsu ba 'yan ƙasan nan ba ne suna cutan al'umma ba sa taimaka musu da ayyukan more rayuwa kamar yadda yake a matsayinku na masu ruwa da tsaki ko kuma masana a wannan harkar kuna ba gwamnati shawara domin su ba tilasta masu masu haƙan ma'adinan nan su tallafa ma eh, al'umman da ake wannan ma'adinai a yankunansu? akwai abin da ake ce mishi community development agreement kafin mutum ya suma aikin ma'adanai sai ya kawo wannan sannan akwai kuma uh, consent wanda yake in gona in wajen ba naka ba ne su community din ko kuma jiha za su baka cewa sun yadda kai wannan aikin ma'adane kuma in kana yi ana duba a ga nawa ka samu saboda haka su a wannan community development agreement akwai abubuwan da za a taimaka ma su wa'innan mazauna wajen da suke da ma'adanan sannan kuma akwai abin da ake ce ma 13% deprivation wanda yake kamar yadda ake ma wanda suke jihohin da suke haƙan ma'adanai wanda yake da ba a yin shi amma yanzu akan wannan sha'anin ma'adanai akwai revenue mobilization sun zo sun duba kuma za su duba kowane jiha su ga me suke fitarwa akan ma'adanai wani riba aka samu a cire musu wannan 13% din a basu saboda su ma su taimaka ma jama'ansu so amma kuna ba gwamnati shawara a yana cikin doka wannan yana cikin doka ne ma amma gwamnatin tana aiwatarwa tsaya dukiya abin nema ce su kuɗi abin ya zuwa yanzu waɗanne irin ma'adinai ake samu musamman a wannan ƙasa namu na najeriya ma'adanan da ake samu sun kai mu kusan arba'in wanda aka kware kuwa kuma wanda aka sani dai aka fi amfani da su ko ake fita da su kamar su kuza uh, columbite da sizinare da safaya da aquamarine da su farin ƙasa hatta maganan aikin eh, mai da ake akwai abin da ake ce mishi barite shi ma sai an sa shi an haƙo shi sannan za a yi amfani da shi sannan akwai su gypsum da su limestone wanda ake amfani da su maganan siminti so akwai wasu ma ma'adanan wanda yake hatta taki duk za a iya yi da su duk muna da su to shi yasa gwamnati take ta ƙoƙari yanzu ta ga ta farfado da wannan aikin ma'adanan saboda a rage dogaro akan mai mm. to duk da yake kayan magana cewa gwamnati na kokarin ta farfado amma al'umma ba su fahimci hakan ba domin su goya ma ita gwamnati baya akwai wani karin bayanin da za ka yi e ita al'umma tana so kowane lokaci a rinka wayar mata da kai kuma ya kamata ba sai ma wanda yake yana harkan ba saboda ita harkan ma'adanai tana son abubuwa da yawa kamar yadda na faɗa tana son jari tana son ilimi tana son uh, su kansu injinan da za a aiko da za a yi aikin da su saboda haka kuma ba abu ne wanda yake yana son karamin kuɗi ba sannan kamar yadda na faɗa yakan ɗauki shekara biyu uku kafin a soma cin gajiyan shi to shi yasa kuma a hankali ne ake ga ake cin gajiyan nashi har ya zo ya zama mutane sun fahimci cewa ashe suna amfana da shi saboda in kin duba kamar yanzu Uh, aikin ma'adanan da aka yi a uh, jihar plateau shekara 40 da suka wuce har gobe wasu rayuwarsu yana na akan wannan kuma suna amfana da shi hatta wa'innan ramukan wasu suna amfani da shi wajen noman rani shi yasa za ki ga kowane lokaci ba a rasa carrot da su cabbage wa'innan duk wasu abubuwa da su dankalin da aka shigo da su daga kasan turai to duk aikin ma'adanai ya kawo su kuma ana ta cin amfanin su shi yasa za ki ga dankalin da yake jihar filato in kin kai shi eh, kamar kano za ki ga ba daidai da yake da dankalin turan da aka samu daga can ba to duk wa'innan abubuwa ne na da ya kawo ga ci gaban aikin ma'adanai to um, wannan cibiya bayan ɗalibai sun kammala karatu me kuma za su yi to duk wanda ya gama wannan cibiya ya samu wannan horarwa na, eh, na wata goma sha takwas muna sa da in allah ya yadda shi kanshi zai zama yana yana, ma da aikin kanshi saboda za ka iya yin sifayo za ka iya yin eh, gwada ma'adanai da wasu aiki wanda yake da kila ba sai ka abin da ba ko hatta ma in baka da ma aiki eh, injinin da za a gwada ma'adanai saboda horarwar da za a baka anan za ka iya gane cewa wancan kuzane zane wancan kaza ne wannan ma zai kawo maka ka samu kuɗi sannan kuma muna ta ƙoƙarin nuna ma eh, su bankuna alfanun wa'innan aikin ma'adanai saboda in mutum ya gama zai iya neman bankuna su bashi bashi ya suma nashi aikin ma'adanai din to amma mutum zai iya zuwa kawai kamar a ce matashi zai iya zuwa kawai ya ce yana neman makaranta ko kuma yana so ya yi aikin ma'adinai a nan cibiyar naku ko kuma ya samu horo ko kuma akwai waɗansu tsare-tsare daki-daki da kuke bi na ɗaukan ɗalibai? Eh, shi ne akwai tsari kashi biyu akwai wanda in ya gama digiri za mu duba ah, digiri din nashi na ah, ya zai iya aikin wannan saboda duk yawanci wanda ya science zai iya wannan sannan kuma wanda shi kuma bai je makaranta ba za mu dan mishi tambayoyi mu ji yanda yake so saboda kila dama yana aikin ma'adanan ne amma yana so a ƙara mishi ilmi wani kuma ba shi da fahimtar na ma'adanan saboda haka mun san yadda za mu horar da shi ya zama zai ci amfanin aikin ma'adanan to daga ƙarshe ina shawaranka ga al'umma musamman don su mara ma gwamnati baya wajen wannan yunkuri na dogaro da aikin ma'adinai don a rage dogaro da man fetur to al'umma ya kamata su san abin da dokokin ƙasa ya faɗa akan aikin ma'adinai saboda shi aikin ma'adanai yana so ka san dokokin ko da a gidanka ne aka samu ma'adanai din ba za ka yi ba sai ka nemi izini daga gwamnati sannan kuma sai ka nemi wanda yake shi kan shi ya yi karatun aikin ma'adanan ne kamar mutum ne bayi da lafiya in ya je asibiti akwai nurse akwai likita akwai pharmacy kowanne akwai aikin shi to saboda haka sai ka nemi wanda suka samu wannan ilimi horarwa su baka shawarwari yadda za ka yi ka samu nasara to madalla abin da ya sauka kenan sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu ku sake jin mu da wani shirin yanzu a madadin bakon namu dr umar sa'idu bamali da wakilin murar amurka da ke zainab babaji da Chubahiro Diodone wanda ya daidaita mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa, ku huta lafiya. sai Allah ya sake sada mu da alherinsa. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau.